This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka kuke sauraro kan mitoci goma sha tara, arba'in da mita 49 da tara da mita 60 da kuma akan kilohas dubu ɗaya da biyar talatin a matsakaicin zango. masu sauraron ma jamhuriyar Nijar a kullum za su iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani FM da sarauniya da fara'a da nomad da mura arewa da FM da kuma niyya. Za ku iya sauraron wannan tasha ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne ke farin cikin jan akalar shirye-shiryen a safiyar nan a fara da jin kanin labarai. amurka ta ce tana da kwakwarar shaida cewa wasu masu zanga-zangar goyon bayan rasha da suka mamaye gine-ginen gwamnati a kasar ukraine su aka yi an harba wasu turawa guda biyu waɗanda suke wa majalisar ɗinkin duniya aiki a yankin puntland na ƙasar somalia sannan kuma jiya litinin mashawatan isra'ila da na falastinawa suka gana a yayin da suke ƙoƙarin farfado da shawarwar samun zaman lafiya tsakaninsu da ke digirgire. To Allah kyauta. Awards the sum of 10 million naira as compensation for each of the deceased or 80 million naira in respect of the eight deceased persons. Two, awards to each of the injured survivors the sum of 5 million naira against the respondents. Odin Kalu ya ce mun yanke hukunci cewa a biya diya kuma mun ce a biya miliyan goma ga iyalan kowane matashi da ya rasa rai hukuncin da hukumar kare 'yancin bil'adama ta najeriya ta yanke kan samamen da jaman tsaro suka kai kan makwancin 'yan keke na fefa a abuja a bara gobe ne cikar shekaru goma sha biyar na zagayowar ranar da aka kashe tsohon shugaban nijar ibrahim ba'are mai nasara iyalin sa suna kotun ecowas za mu ji dalili aliyu mustapha sokoto zai gabatar da shirin tsaka mai wuya a hali yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce tana da kwakwarar shaida cewa wasu masu zanga-zangar goyon bayan Rasha da suka mamaye gine-ginen gwamnati a wasu biranen gabashin ƙasar Ukraine a ranar Lahadi ba mazauna yankunan ba ne, wasu mutane ne da aka biya domin su yi wannan zanga-zangar. Jiya Litinin wani mai magana da yawan fadar shugaban Amurka ya faɗa wa 'yan jarida cewa gwamnatin Obama ta buƙaci Rasha da ta daina yin shishigi a gabashin ƙasar Ukraine kuma ta yi barazanar cewa idan Rashan ta yi kunnen ƙashi ga wannan buƙata to za ta aza mata ƙarin takunkumi. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a jiya Litinin ya zanta da takwaran aikinsa na Rasha Sergei Lavrov a tattaunawar baya-bayan nan daga cikin shawarwarin da suke yi a kan al'amarin ƙasar ukraine john kerry ya buƙaci rasha da ta fito fili ta yi allah wadai da ayyukan masu neman ɓallewa a zaman masu yin zagon ƙasa da kuma tsokanar faɗa ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon ta tabbatar cewa jiragen ruwan yakin amurka sun shi tekun bahar aswad domin marawa ƙawayenta na turai da suke yankin an harbe aka kashe wasu turawa guda biyu waɗanda suke yi wa majalisar ɗinkin duniya aiki a yankin puntland na ƙasar somaliya kafofi da dama sun bayyana mazan a zaman simon davis wani baturen ingila da kuma clement garrison ƙasar faransa ta ce garrison ɗan ƙasar ta ce to amma wasu kafofi sun ce shi baturen ƙasar kanada ne a hira da sashen Somalia na nan muryar amurka shugaban yankin puntalan abdiwali muhammad ali ya ce wani mai gadi wadda yake fama da gushewar hankali ne ya harbe turawan a jiya litinin a lokacin da suka isa wani filin saukar jiragen sama a birnin galkayo ya ce turawan suna yi wa ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke nazarin aikata laifuffuka aiki ne kuma sun je puntalan domin su taimaka wajen gida wani gidan yari shugaban yankin ya ce nan da nan 'yan sanda suka kama mai gadin kuma yanzu haka ana gudanar bincike akan wannan al'amari Jiya Litinin mashawartan Isra'ila da na falasina suka gana a yayin da suke ƙoƙarin farfaɗo da shawarwarin samun zaman lafiya tsakaninsu da ke da girgire. Amurka wadda take ƙoƙarin shiga tsakani a rikicin gabas ta tsakiya na shekara da shekaru ta ce ɓangarorin biyu sun yi shawarwari masu ma'ana a ranar Lahadi kuma dukkan ɓangarorin sun buƙaci jama'a Amurka da su shirya wani taron. Amurka ta ce ɓangarorin biyu suna ƙoƙarin magance rikicin da aka samu a cikin tattaunawar. Yunkurin da Amurka ta yi na faɗaɗa lokacin yin shawarwarin zuwa wa'adin da aka gitta na ƙarshen wannan wata na Afrilu ya cije a makon jiya bayan da Isra'ila ta canza ra'ayi a kan shirin sako fursunoni Falasɗinawa. Su kuma Falasinawa suka farfado da begensu na samun amincewar Majalisar Ɗinkin Duniya a nakasassu ta Falasino, da ake cacar baki a kai. A yayin da shawarorin suka cije, sakataren harkokin wajen Amurka ya bayyana wa ɓangarorin takaicin Amurka, yana mai faɗin cewa Amurka za ta sake nazarin matsayinta na mai shiga tsakani. Wani bam da aka ɓoya gefen hanya ya tashi ya kashe mutane goma sha uku a kudancin ƙasar Afghanistan. jaman yankin sun ce tashin bam ɗin ya afka wata motar da ke jigilar farar hula a yayin da suke tafiya a kan wata hanyar da babu kwalta a gundumar mai na lardin kandahar jama'ai sun ce an karkata akalar motoci su bi wannan hanya daga babbar hanya bayan tashin wani bam na dabam da ya auna sojojin kasashen waje bam ɗin ya tashi kwanaki biyu bayan da 'yan kasar suka jefa ƙuri'a a zaben shugaban kasa da wakilan majalisun kananan hukumomi dama kuwa kungiyar taliban ta yi barazana za ta yi kafar angulu ga zaben to amma duk wannan duk da wannan barazana an yi zaben bayan an yi makonni ana kai hare-hare da suka auna 'yan siyasa da 'yan jarida da kuma jami'an tsaro to daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kuke shan waɗannan labaran Jiya Litinin ƙasar Rwanda ta cika shekaru ashirin da fara kisan kiyashin 1994 da ya kashe kimamin mutane dubu A wani biki da aka yi a Kigali babban birnin ƙasar, shugaban ƙasar Paul Kagame da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki moon sun shiga sahun kunna wutar juyayen mutuwar mutanen da zai yi kwanaki 100 yana ce. kwanaki ɗarin shine adadin lokacin da 'yan yakin sa kan ƙabilar hutu suka yi barna a duk faɗin ƙasar suka yi ta karkashe 'yan kabilar tutsi da 'yan ƙabilar hutu masu sassaucin ra'ayi bayan mutuwar shugaban ƙasar a wani haɗarin jirgin sama shugabannin ƙasashe da jami'an gwamnati daga amurka da ƙasashen gabashin afirka ne suka halarci wannan bikin a ranar lahadi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mr ban ya ce zai ƙara jaddada alkawarin ƙasa da ƙasa cewa sha Allahu a ƙasa ta naɗe ba za a ƙara yin irin wannan ta'asa ba. Haka kuma ya yaba wa salon mulkin shugaba Kagame yana mai faɗin cewa shugaban ya zama zakaran gwajin dafi. Labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla hukumar kare hakkin bil'adama ta Najeriya ta yanke hukunci cewa jaman tsaro da suka kai samame kan makwanci yan acaba a unguwar Afwa Abuja bara har suka kashe mutum takwas sun saba doka. Domin haka hukumar ta ce babu wato kwarar shaida da ta nuna cewa mutanen yan kungiyar Boko Haram ne. Saboda haka shugaban hukumar Chidi odinkalu ya buƙaci a biya diya. Ga Madina Dauda da ci gaban wannan rahoto. awards the sum of 10 million naira as compensation for each of the deceased or 80 million naira in respect of the eight deceased persons. Two, awards to each of the injured survivors the sum of 5 million naira or a total of 55 million naira against the respondents. Odin Kalu mun yanke hukunci cewa a biya diya kuma mun ce a biya miliyan goma ga iyalan kowane matashi da ya rasa rai abu na biyu waɗanda suka ji rauni kuma za a biya su naira miliyan biyar to ko yaya suka ji da wannan hukunci tambayar kenan da na yi wa usman buba goza shugaban kungiyar yan keke na pep a abuja ina ga na fi kowa farin ciki a rayuwana dalili ko na shine na farko ba wai don kuɗin ne da muka nemi miliyan 500 ba kuɗin ne shine damuwa ba tukuna a'a mun rubuta musu akan cewa su yi declaring members namu gwamnati ta yi declaring members namu a daina kiran mu akan cewa mu mutane mu mutane na yan boko haram wanda kuma an yi declare haka kuma mun gode da yake commission ta bi daki daki daki daki ba irin wanda aka yi mana na national assembly ba sun bi daki daki kuma sun tabbatar da cewa abin da aka yi wannan ba daidai ba don haka wannan kudin da aka ce za a biya wa'annan mamatu da kuma wa'anda suka ji rauni alhamdulillah mu bukata mu ya biya shi ma lauya mai kare haƙƙin bil'adama a Jos jihar Plateau kuma ɗaya cikin dattawan arewa barista Solomon Dalon ya bayyana ra'ayinsa a game da hukuncin safin nan hankali na ya tashi domin wurin sabubuwan da suke faruwa a cikin kasan da na ji wannan hukuncin sai an gwada jini na an ce ya sauka domin wannan hukunci ya taimaka kwarai da gaskiya ga kwantar min da hankali an yi abin da ake ce adalci ai tun ranar da aka kashe wayannan matasan ina cikin waɗanda suka ce waɗannan jami'an tsaro sun kashe yan Najeriya a banza yaya in sun iya kashe yan Boko Haram haka ya basu je dagan yaki a can Sambisa ba suna na suna kashe mutane cikin Abuja sun je sun tare talakawa waɗanda suke fama da rayuwa cikin kunci kafin su ci sun hallaka su wannan abin da hukuma ta kare hakin bil'adama a birnin abuja wannan hukuncin da ta saukar da shi za mu yi godiya cewa an kama hanya yanzu ga kwashe hakin mutane jami'an sss masu kashe mutane su gudu zai su boya a daki na kasa nan cewa suna leken asiri to asirin su ya tono sojoji masu sa kwano a kai su kashe yan nigeria su tafi wai suna da da bindiga to yanzu asirin su ya tono wannan hukunci ya kama hanya cewa kowa yanzu in ya yi za a tone asiri shi saboda haka wannan ita ce demokradiyya kuma mun yi maraba kuma mun lalai da shi. Sai dai lauya da ya kare sojojin da suka kai harin barista Yusuf Salon ya ce za su ɗaukaka ƙara. Wannan hukunci dai saɓanin rahoton da majalisar dattawa ta gabatar ne a game da batun inda ta wanke jami'an tsaro cewa ba su yi wani laifi ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. Gobe Laraba tara ga watan hudu ne cikar shekaru goma sha biyar da kisan gillar da aka yi wa shugaban Nijar marigayi Ibrahim Ba'are mai nasara. Iyalin sa sun shigar da kara gaban kotun ECOWAS domin neman a gano musu waɗanda suke da hakkin kashe shugaban ƙasar. mai shari kan al'amuran yau da kullum wadda kuma shi ma ɗan kasar Nijar ne farfesa bobe na mayo na jami'ar Anta Diop da ke ƙasar Senegal ya yi sharhi kan al'amarin. suna da hujja su kai kara na ɗaya kenan saboda idan ka nemi kamar ma shari'a a cikin ƙasarka kudurorin ecowas ta nuna cewa idan baka samu biyan bukata ba to ka kai kara eh, a can wajen ta. tun ba in abin ya zamanto ya shahi ƙasar ka ba ne to hujjar da yasa su suka kai wannan ƙara shine cewa sun sha kai ƙara a nan shari'anta ta nijar har yanzu tun da aka kashe shi shekara goma sha biyar iko da iko sun zo sun wuce har yanzu da su iyalin nashi da mu duka 'yan nijar kowa yana jiran ya san abin da aka yi to sai ya zama ko da lokaci idan suka je can mashari'anta kenan sai a sa kafa a shure wannan ƙara karar da suka kai akwai zamanin da masu kai kara kasa faranshi to wannan shi yasa suka tuntubi kamar wannan koti na eh, ecowas don su gani kamar in ana iya shahe musu hawayensu a farfesa kamun kai nisa da dama daga cikin mutane masu haro watakila ba su da masaniya game da abin da ya faru da shugaban kasar Nijar are mai nasara a sa danginsa suke shigar da kara gaban kotun ra tattalin arzikin kasashe da ke yammacin Afirka. To ina shaida ma mutane cewa da dai shi eh, shugaban kasa ne na Nijar da shekara ta an tara da da zuwa 1999. tara da da tara. Eh, ba juyin mulki ba ne aka mishi irin juyin mulki wanda aka san so za su na yi a'a shi kashe shi ne aka yi ya huto za ya je rangadi ne a cikin kasar Nijar wani gari da ake kira Inatas ya je hilin jirgin soja a nan ne a cikin eh, sojojin masu waɗanda kamar ke da hakkin tsare shi a cikin su sai ɗaya ya kubce kawai sai ya sa bindiga ya mishi kashin gilla to an ga cewa kamar ba juyin mulki ba ne wannan kawai ya zamanto eh, kamar kashin gilla abin da ake faɗi da eh, turancin faranshi assassina wato kamar dai an zo ne ana neman dama a kashe shi to abin da aka yi kenan kuma yana tare da wa'ansu abokan arziki nashi wanda suka rasa rayukansu a cikin wannan abin da aka yi wato bayan an yi masa kisan gillan hukumomin Nijar ba su kafa kwamitoci ba ne yadda aka saba na binciken sanin musabbabin abin da ya faru kuma suwa suke da alhakin aikata wannan aiki Farfesa Bobe na Maiwa a kasance da mu cikin shirin hantsi domin ku ji amsar wannan tambaya. Kamin mu ci gaba ga wannan sako. Ladi ja kiɗan kwarya, ja kiɗan bishada. Dan wasan baya na Atletico Madrid Miranda ya ce dole sai club shi ta samu ta doki Real Madrid a wasan da za su yi ran Lahadi mai zuwa. Kaya ba wani su. Ka san da cewa barin kuɗi a waya komai kankanta sa yana da amfani idan mutum ya shiga cikin hali na kakanika yi? Babu shakka. Haruna a ina kake samun waɗannan bayanan ne? Ɗauki wayarka ka buɗe shafin www.dandalinvoa.com. A to mi kuma Blackberry ita ma yanzu na in buɗe shafin www.dandalinvoa.com. Dandalin VOA daga sashen Hausa na murya Amurka Washington DC. Waya waya, Yanzu karfe ɗaya da minti goma sha biyar na dare a daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC ga Ali Mustapha da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a, barkan ku da wannan lokaci barkan da saduwar mu da ku wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To jiya, bakwai ga watan nan na Afrilun 2014, shugaba Muhammadu Isu ya cika shekaru uku cif cif da hawa kan ga mulkin jamhuriyar Nijar. kuma maimakon abin da aka saba a kasashenmu na afirka na a tarin mutane kawai ta jawaban iska shi abin da mutanen nijar suka share shekaru 80 suna jira ya kawo musu. wasu kaɗan daga cikin alkaryoyin da aka sha gudanarwa kenan a yayin bikin ɗana tubali na farko na soma ayyukan shimfiɗa layin dogo ko kuma jirgin ƙasa wanda zai taso daga ƙasar benin zuwa nijar ratso ta garuruwan gaya yankin doso da kuma isowarsa a birnin yamai ayyukan za su shafe tsawon watanni goma sha takwas zuwa ashirin kana za su laƙume kuɗaɗen da suka haura sama da miliyar ɗari bakwai na kuɗin saifa inda za a samar da layin dogo ko kuma hanyar jirgin ƙasa na kilomita sama da dubu ɗaya tsakankanin ƙasashen benin niger Togo da kuma kasar Burkina Faso ya wuce zuwa kasar Cote d'Ivoire. A cewar shugaban kasa Isufu Muhammadu da ya jagoranci bikin a matsayin kyauta zuwa ga al'umma a wannan rana ta cikarsa shekaru uku na kasancewa kan madafan iko wannan rana rana ce ta farin ciki. Wannan biki ne wanda zai zauna cikin tarihi domin abin da ba a taba gani ba. An jima ana jiran shi. Yau shekara 80 muna jiran jirgin kasa a yi wannan aiki to alhamdulillahi yau allah ya guda muna alhamdulillahi abin farin ciki ne sosai da sosai ga gwamnati ga 'yan kasa gudu gaba daya kuma wannan aiki an da nan da fata 20 za a karya kuma za ka ɗauka jirgin kasa wato malam ka je doso ka je gaya ka je faraku ka je halkutudu. ni ne alhaji na maye tun kama ikon jori aka da a kawo jirgin kasa nijar to Allah bai hukunta ba sai lokacin wannan bawan Allah sunana Rabu Abdurrahman abu ne da muke gani cikin tele ko ga filim ko ga wani abun gashi kasashen waje kan ga yau gashi cikin gidanmu Allah ya nuna muna mm. wallahi ni na ji daɗi na gode ma Allah mm. da dai mun ka samu an kamo ni jirgin ga nan ƙasa ga tamu alhamdulillah yau ko na mutu na gode ma Allah tunda na ga an kawo shi to gaishe ka abdullahi mamma ahmad wakilin mu a can nijar to duk da wannan yunkurin fa kasan san dan adam yanzu in ka tambayi masu adawa da shugaban nan na nijar kana jin suna renawa rawar da ya taka a shekarun nan uku da yana mulki suna kanan gamar gwamnatin da ta gabace shi ta fi shi taka rawar gani to sunana da idrisa ango ni a ganina kuma a tunani na gaskiya ba hada mulkin tanja da na muhammadu iso yau komi in ka diba yau cin mulkin tanja akwai abubuwa da yawa da in ka kwatanta su da mulkin muhammadu su ba haɗa su lokacin tanja nawa muke shan mai ba mu shan mai ɗari amma yau mai namu ne kuma muna shan shi da ɗari. Eh, ni ne alhaji abdu kawazaki to shekara uku ta mulkin tsohon shugaban kasa tanja muhammadu ta yi dama dama ta koyamta abubuwan da aka yi alhamdulillahi kuma amma yanzu wannan mulkin kai da kanka idan ka shiga cikin yamai ka fara ganin abubuwan da aka yi na canji ya kamata ai ko makaho da ya biya mai yana ganin haske cikin zuciya shi insha Allah saboda abubuwan da aka yi kan an jima tun da aka kawo Nijar ba a yi su ba kamar yadda aka yi a wannan mulkin to haka ne To idan ka saurari shirin ƙarshe da ya gabata na muhawarar da muke ji ana fafata tsakanin shugabannin rukunonin wakilan jam'iyyar PNDS mai mulki da jam'iyyar adawa ta MNSD a majalisar wakilai ta Nijar din wato Tijjani Abdulkadir wanda ke wakilta wakilan MNSD a majalisar da kuma takwaransa Zakar Umaru mai shugabancin wakilan PNDS jam'iyyar da ke mulki a majalisar. wato matsaya ne inda muke tambaya shi malam tijjani maganar kawancen nan kasan da suka shiga da pnds lokacin da ta hau kan ga mulki tana sabuwar sabuwar ta da kuma dalilin rushewarsa to daga nan za mu dora a yau me yasa tafiyar nan ta gagara ne eh, abin da ya wargaje kawance wanda muka taso da shi lokacin da muka ci mulki na farko hamma amadu shugaban jam'iyyar lumana lokacin da ya zo ya kama muhammadu isu ya samu mulki bai zuba ba da zuciya ɗaya. Wai kai ma zakar dole hinnan kana ɗora shi kan hamma ne kawai. Ba ina ba ɗora shi ba kan hamma kawai. Amma abin da kowa ya sani ne abin da ya wakana ne. Eh. Ya zo da niyyar a cikin wani lokaci da niyyar yaudara. Ya yaudare mu mu magoya bayan Muhammadu Isu ya yaudari magoya bayan jam'iyyar su Tijjani ya sani sai dai in bai faɗi ba. da wannan miya hama amadu saboda shi a wurin shi babu wani wanda ya kamata ya jagoranci Nijar in ba shi ba wannan shi ne abu na ɗaya abu na biyu su su tijani hamma amadu ya yaudare su shugaban yankiyar lumana saboda ya nuna musu cewa lalle in sun haɗu da shi za su da gwamnati ta birjira fili wadda prime minister ke ma jagoranci saboda su kawo wata gwamnati ya tabbatar musu da cewa ya shiri komi haka nan zai faru kuma mm. ya nuna musu mukamin prime minister su za su same shi tijjani bai faɗi gaskiya ba saboda shugaban zamɓe shi sai da umaru ya so ya zama shi ne zai samu mukamin prime minister sun ba da yarda su an yi yarjejeniya ya yi zancen program lalle an da program na gwamnati muhammadu isu ya yarda a cikin tsarin da ya yi lalle wanda yan Nijar suka zaɓe shi a kan shi to ya yarda a kawo wani tsari wanda duka jam'iyyun nan suka yarda da shi saboda a yi tafiya guda. To, to ina zuwa ina zuwa Malam Zakari bari bari da Prime Minister eh. da ba same shi ba suka ja da baya shi yasa su albade kamar da kai zancen su bangaren yan minista ne da suna dan kaza su sala hadi bangaren lumana suka ce a'a su ga alkawuran da aka tsaida ba za su ja da baya ba bisa ga suna kansu kuma insha Allahu za su kama Muhammadu Isu baya su goya mai baya kuma har yau bisa ga haka ake. To. Yasa da ɓangaren lumana ta Muhammadu da bangaren Eminence ne ta sayin Umar yau akwai 'yan majalisa masu ɗimbin yawa wanda suke goyon bayan Muhammadu Isu kuma sun ɗauki alkawari za su goya baya har ƙarshen wannan wa'adi na shekara biyar ka ɗauka. Ah, Malam Tajani in akwai abin da za ka ce game da wannan sai ka ce da a gurguje don ina son shiga ga ina son shiga wani batun daban. Eh a gurguje. A ƙarin da zani ne shi na farko mu ba mu yi wata tattaunawa ba da jam'iyyar lumana na yin gwamnati wanda za ta kada wannan mulki wannan ko mu tsaratan ba mu shi ba. Na biyu abin da nake so in ƙara masu sauraron mu su san da cewa mu muna matsayin mu na adawa. Hamma shi ya ga wutar gashin shi can wurin ya hito zuwa tar da mu. kenan babu zancen ba mu taba zama da shi ba muka zama eh, muka wata tattaunawa sai lokacin da ya dawo tare da mu muka yi wanga zancen tsarin to bari mu to bari mu je ga babu wata hulɗa ko ko ba mai wannan tattaunawa ba ta cewa a'a za mu ka da bari mu je ga wani ba ta gashin shi can wurin ya hito to bari mu je ga wani batu um, malam zakara akwai zargin cewa cin hanci da rashawa sun karu a hali yanzu a ƙarƙashin wannan gwamnatin taku ina so baka dama ka kare kanka zan baka misalai mutane na cewa mutane da yawa da ake zargi da cin hanci da rashawa waɗanda ka san da Muhammadu Yusuf ya yi suna wajen kokarin kashe wannan aƙida ta cin hanci da rashawa sai gashi ya zama shugaban ƙasa yau kuma akwai mutane a jikin shi da ake zargi da cin hanci da rashawa irin su zakai da sauransu to mutane kuma an ce an kafa hukumar wai yaƙi da cin hanci da rashawa amma mutane ba sa da karfin imanin cewa na hukumar fi sabilillah za ta iya aikin yaƙi da cin hanci da rashawa yi min magana game da kokarin wannan gwamnatin taku na yakar wannan al'amari to mana aliyu yaƙi da cin hanci da rashawa ba yau ba aka soma shi sai dai wani he wani amma abin da ni za mu ce wannan gwamnatin tamu ta muhammadu isu kamin mu zo mulki lokacin da muke adawa duk wani cin hanci da rashawa in muka yi magana shi muna kawo hujja da shaida amma yanzu su abin da suke faɗi akwai cin hanci da rashawa kana nuna ka ce wanda ake yi a ƙarƙashin amnesty ya fi na wanda ke faruwa yanzu ba shi ba nike nuhi abin da nike nuhi na kamin mu zo mulki mun yi kokowa da cin hanci da rashawa abin da ake ce ma NPDK mutum ya yi laifi a ke mai hukunci. Eh. Mu a lokacin nan hujja muke kawowa da shaida mu wallafa ta cikin jaridu kuma mu kalubalance su da cewa in ba aka ba ne su shigar da kara. ke hmm. sai zamanto su yanzu suna koyi da mu suna wannan kirari na cewa akwai cin hanci da rashawa. To ko kuka koya musu kenan? Muna kiran Mala ami su kawo <laughs> shaida har muke yau ai sun an harkar 'yan majalisa. Kwanan nan muka yi taro, muka yi taro akwai ɗaya ga cikin shugabanninmu wanda ya fito ya ce shi ya tabbata a lokacin da 'yan majalisa suka kalubalanci Hamma muhammadu yana shugaban gwamnati ya je cikin wani kamfani na gwamnati ya ɗauko miliyan na sefa dubu ɗari kenan miliyan ɗari ya raba ma eh, ko eh, in ce eh, miliyan dari na kefa ba miliyan ba miliyan ɗari ya raba ma 'yan majalisa saboda kada su kada shi kuma suka kada shi ya in ba haka bane ne hamma amadu ya yi karan shi muna jiran karar ai ba ta zo ba mhm. ga abun da yake faruwa yau suna zargin abubuwan da su suka yi lokacin suna mulki yau suna zargin mu da cewa muna nan muna yi to eh, na yi muku tuni da cewa mu ishirin da biyar hmm. muka kada gwamnatin shi a lokacin nan wani hali gare mu to to ina zuwa to ina zuwa ina zuwa malam zakari bari mu je ta tijani malam tijani mu je na san ka gare ka shigo mu je to alhaji aliyu ai kai da kanka wannan dan misali da ka ɗauko ya isa komi na ɗaukar wannan wannan ɗan ta halaki da ka yi bayani kan shi a zama ministoci aka yi kararraf aka ce ga wani mun kama barawo ga shi karara eh? ga aikin asha da ya yi ga duke kasa da ya ɗauka yau an waye gari ina zan ya kwana dan misali bayanin da muke bayanin da muke yi wannan zan da yake yi abin da mutane suke nan suna yi yau abin da kowa ya gani ne kuma duk sahin Allah ana bayanai kan talabijin nan wani masu zaman kansu dangance da wannan matsala an yi kwamiti mai zaman kan shalisiya yau ai ina yana da kyau a kawo sakamakon irin ga irin bannan da suke ta an yi ko ko abubuwan da ake yi yau ne sakamakon wannan aiki da wannan kwamiti to amma malam tajani malam tajani tambayka yanzu yanzu saboda Allah kan mutum guda talau a hadin kai, ko ka ta'allaka zargin cewa ana cin hanci da rashawa a Nijar mutum guda ne kadai ko ko mutanen suna da yawa ne a'a ina zuwa ina zuwa ina zuwa dakata dakata to watakila malam tijjani yana tafi da wata magana sai a jira mu lana wato allah ya kai mu za mu tsunduma sosai cikin maganar nan ta cin hanci da rashawa da mundahana da babakere da sauransu a cikin wannan kasa babba ta jamhuriyar niger muna da godewa bakin namu tijjani abdulkadir na mnsd da zakar umaru na pnds da kuma wakilin mu musamman shi abdullahi mamma amadu da ya taimaka aka haɗa shirin na a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a sashen hausa mura amurka a birnin washington dc salamu alaikum A gaida malamai ga tushen kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. Fadar shugaban Amurka ta White House ce tana da kwakwarar shirya cewa wasu masu zanga-zangar goyon bayan Rasha da suka mamaye gine-ginen gwamnati a wasu biranen gabashin ƙasar Ukraine a ranar Lahadi ba mazauna yankunan ba ne wasu mutane ne da aka biya domin su yi wannan zanga-zangar. An harbe wasu Turawa guda biyu waɗanda suke wa Majalisar Ɗinkin Duniya a yanki, wato aiki a yankin portland na ƙasar Somalia Kafofi da dama sun bayyana maza a zaman samun Davis wani baturen Ingila da kuma Clement Gorison. Ƙasar Faransa ta ce Gorison ɗan ɗan ƙasar ta ne, to amma wasu kafofi sun ce shi baturen Kanada ne. a gaishe ki da haka Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah ku sake jinmu da wani sabon shiri ciki har da rahoto kan ci gaba da sukar taron kasa da wasu yan arewacin Najeriya suke yi kamin na madadin Jimmai Ali da kuma Cuba Hero Diodone da kula da dakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Jim Haman da ya riga masa nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai can anjima da hantsi mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.